صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio VOH ya suka kamo a cikin shirin sa na yamma na Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko za mu fara da labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ra'ayin masu saurare. Bayan sa sai mu kawo muku shirin nan na mata a cikin al'umma. daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu daga ƙarshe mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 27 ga watan janairu shekara ta 2023 wanda daidai da 4 ga watan rajab na shekarar 1444 hijira kamariya masu ware kusan cewa shekaru 50 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan janairu shekara ta 1973 a kwallar yarjejeniyar sulhu a tsakanin amurka da kuma dakarun sojin vietnam ta kudu a birnin paris na kasar faransa a lokacin kwallon wannan yarjejeniya dai vietnam ta arewa tana tafka yaki da sojin amurka wanda dai shine masomin shan kashin sojojin mamaya na amurka a kasar vietnam sai dai duk da wannan yarjejeniya amurka bata fice daga vietnam ta kudu ba sai da sojojin vietnam ta arewa suka tilastawa sojojin na tafi cewa shekara ta 1975 da kuma vietnam ta kudu da ta arewa suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya. masu ware kun san cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan janairun shekara ta 1891 aka haifi Elia Ehrenvold dan jarida masanin adabi kuma marubuci dan kasar Rasha a lokacin yana karatu a jami'a ya karkata zuwa ga aƙidar kwaminisanci akan haka aka kame shi aka ɗaure shi bayan sakin sa ya gudu zuwa ƙasar faransa amma bayan jin juhalin gurguzu a ƙasar rasha shekara ta 1917 ya dawo ƙasar ta rasha a lokacin da yake zaune a ƙasashen turai ya yi aiki ne a matsayin ɗan jarida inda bar da cikakken rahoto akan yakin basasar ƙasar spain bayan dawowarsa birnin moscow ya ci gaba da ayyukan sanar rubuce-rubuce a ɓangarori na zamantakewa da kuma rubutun adabi ya rasu a ƙasar rasha a shekara ta 1967 daga ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 900 suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan janairun shekara ta 1814 john gatley shahararren masanin ilimin falsafa a ɗan ƙasar jamus ya rasu tun yana karami dai yana da sha'awar bincike na ilimi kanan kuma yana da kaifin basira ta rike abubuwa waɗanda yake karantawa a cikin kwakwalwarsa ya tasiranta matuƙa da masanin falsafa ɗan ƙasar ta jamus wato emmanuel kant da kuma mahangarsa ta alizim wato aƙidar falsafa wadda ta ginu akan cewa komai bai da samuwa sai surarsa kawai wadda take cikin kwalwa abinda mutum zai iya gani ko zai taba ko jin kamshinsa ko ɗanɗanansa abin da ya suranta ne kawai a cikin kwakwalwarsa kuma bisa abin da mutane suka suranta abubuwa ne ake ganin su a zahiri amma ba domin hakan yana da samuwa ta asali ba da ƙarshen rayuwarsa dai ya koma birnin berlin da zama inda gina babbar jami'ar berlin kuma aka zaɓe shi ya zama shugaban jami'ar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 ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta kira da gaggauta ɗaukar mataki kan harin zarunci da Isra'ila ta kai a Jenin. ƙungiyar hamas ta sha alwashin ci gaba da gwarmarar neman yanci duk da zaluncin isra'ila majalisar wakilai ta ƙasa a najeriya ta yi barazana ba da umarnin cafke shugaban babban bankin ƙasar ƙasar amurka ta sake agaba wa ƙasar rasha wani sabon takunkumi yanzu kuma ga cikakkun labaran Iran ta yi kira da a gaggauta ɗaukar mataki kan harin zalunci da sojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kai a garin Jenin. Kakakin ma'aikatar wajen ƙasar Iran Nasir Kan'an ya faɗi cewa yawan yin shiru da ƙasashen duniya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen Turai suke yi game da cigaba da laifukan yaƙin da Isra'ila ke tafkawa kan al'ummar Falastinu babban abin kunya ne kuma yana so sarai. Nasir Kan'an ya yi wannan bayanin ne a matsayin mayar da martani game da harin ta'addanci da sojin isra'ila suka kai kan falastina a garin janin da ya sanadiyar mutuwar mutane tara tare da jikkata wasu da dama kakakin ya karar cewa iran ta tirna mummunan harin rashin dan adamtaka da sojin isra'ila suka kai an sanin yan gudun hijira na janin da ke gabar yammacin kogin jordan don haka ya kira ga masu ruwa da tsaki da su kawo ƙarshen shiru da suke yi kan wannan abin kunya da isra'ila ke tafkawa ƙungiyar hamas ta sha alwashin ci gaba da gwarmayar neman yanci duk da zaluncin isra'ila babban jami'i a ƙungiyar gwarmayar musulunci ta hamas abdulhakim hanin ya yi allah da kisan kiyashi da sojin isra'ila suka yi a sansanin 'yan gudun hijira na janin da kuma kai hari a wani asibiti kana ya bayyana abin da ke faruwa a matsayin baƙin zalunci da kuma nau'in irin ayyukan ta'addanci da Isra'ila ke kaddamarwa a yankuna daban-daban da ta mamaye na Falasɗinawa. Har ila yau ya kara da cewa sadaukarwar wadda falasɗinawa suka yi a hanyar gwarmayar neman yanci ba za ta tafi haka nan ba kuma falasɗinawa za su ci gaba da gwarmaya har sai sun yi nasara kan gwamnatin mamaya ta sahayuniya kuma sun kwato yancinsu a nasa bangaren mai kula da bangaren siyasa a kungiyar ta hamas hisham kasim ya faɗi cewa tsayin daka da 'yan gwarmaya suka nuna wajen tunkarar sojin isra'ila a janin ya wani irin karfin zuciya da rashin tsoro da suke da shi wajen kare ƙasarsu da haƙoƙinsu daga hannun 'yan mamaya. Majalisar Tarayya ta ƙasa a Najeriya ta yi barazana ba da umarnin cafke shugaban babban bankin ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa kakakin majalisar tarayya ta Najeriya Femi Bajabiya Mila ya yi barazanar ba da umarni ga Space General ɗin 'yan sandan Najeriya Usman Baba ya ba da sammacin kamo shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Shugaban ya yi wannan barazanar ce bayan da ya karbi rahoton da kwamitin honorable ado doguwa da aka dora wa alhakin ganawa da kwamitin lura da bankuna da kuma bankin najeriya din cbn inda ya nuna cewa cbn da emefiele sun ki amsa gayyatar da masar ta yi musu na bayyana a gabanta a ranar laraba da ta gabata wannan yana zuwa ne a dai lokacin da al'ummar najeriya ke kokawa game da matsalar da canjin sabbin kuɗi ya jefa rayuwarsu a ciki wanda shugaban bankin ya ce ba zai ƙara wa'adi ko da minti ɗaya ba daga ranar 21 ga watan Janairu da ya bayar na dena karɓar tsoffin kuɗaɗe. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kasar Amurka ta sake agaba a kasar Rasha wani sabon takunkumi. Ma'aikatar Baitul tilmalin Amurka ta ba sabbin takunkumai kan komai da mutane a kasar Rasha a jiya Alhamis. tun bayan fara yakin rasha da ukraine amurka da ƙawayenta suke ci gaba da matsin lamba kan kasar rasha ta hanyar lafta mata sabbin takunkumai lamarin da ya kai ga ita ma kanta kasar rasha ta fara mayar da martani baitulmalin amurka ta kara sunan mataimakin firaministan kasar rasha denis mantarov da ministan masana'antu da kasuwanci na kasar da sauran wasu hukumomi na gwamnati cikin jerin sunayen waɗanda sabon takunkumin zai shafa wannan yana zuwa ne mako biyu bayan da washington ta zargi kamfanin wagner wanda ke aiki a ukraine da sayan makamai daga hannun koriya ta arewa zagin da wenga da pyongyang suka karyata wani babban jami'in gwamnatin joe biden ya faɗi cewa dakarun musamman na sojojin amurka sun sanar da kashe wani babban kusa kuma mutum na goma a ƙungiyar ta isis sakamakon hari da suka kai a wani yanki a arewacin ƙasar somaliya bilal al-sudani kusa kuma babban kwamanda a kungiyar ta'adda ta isis mai kirarin jihadi an kashe shi ne a wani hari da sojin amurka suka kai a kasar somalia bisa umarnin biden wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da rundunar sojojin haɗin gwiwa ta afirka ta kai wani harin kare kai na haɗin gwiwa a kusa da galkad arewa maso gabashin magadishu babban birnin ƙasar ta somaliya amurka ta ƙiyasta cewa akalla dakarun ƙungiyar ta'adda ta al shabaab guda talatin suna daga cikin wanda a kashe a harin. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya bari mu je shirinmu na Afirka a yau tare da sunusu ne wunti. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da jaridar Wall Street Journal ta ƙasar Amurka ta fitar ne mai taken cewa ƙasar Eritrea tana neman yin zagon ƙasa ga shirin yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu da gwamnatin tarayyar Habasha ta cimma da 'yan awarar lardin Tigray da ke shiyar arewacin ƙasa. kasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar wall street journal ta kasar amurka ta nakalto daga jami'an kasa da kasa da na cikin gida cewa sojojin kasar eritrea da suka kawo ɗauki ga gwamnatin tarayyar habasha suna ƙoƙarin kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta habasha ta kulla da 'yan awara ladin Tigray da ke shira arewacin kasar bayan shafe tsawon kusan shekaru biyu ana yakin basasa a can waɗannan majiyoyin sun yi nuni da cewa sojojin eritrea da ke makwabtaka da kasar Habasha sun ki janyewa daga wasu yankunan kasar Habasha musamman waɗanda suke ƙarƙashin lardin Tigre bayan da gwamnatin tarayyar Habasha ta kulle yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu a ranar biyu ga watan Nuwamban bara da nufin kawo ƙarshen yaƙi a lardin jaridar ta kasar Amurka a cikin wani rahoto da wakilinta a yankin gabashin Afirka Nicholas Barrio wanda ke zaune a birnin Kampala fadar mulkin kasar Uganda ya fitar ya bayyana cewa har yanzu yanzu sojojin eritrea suna mamaye da garuruwa fiye da goma sha biyu a lardin tigre duk kuwa da wucewar watanni biyu da rabi da shugabannin 'yan tawayen lardin tigre suka rattaba hannu kan wata yarjejeniya da gwamnatin tarayyar habasha wadda ta kunshi dakatar da fada tsakanin bangarorin biyu jaridar ta kuma ruwaito daga jami'an cikin gida da na kasashen waje cewa sojojin eritrea suna ci gaba da kashe fararen hula da yin garkuwa garkuwa da su tare da hana isar da kayayyakin agajin jin kan ɗan adam ga miliyoyin mutane a wani rahoto na cikin gida da cibiyar bayar da agajin gaggawa a lardin tigray wacce take aiki da hukumomin majalisar ɗinkin duniya da jami'an gwamnatin tarayyar habasha ya bayyana cewa sojojin eritrea sun kashe mutane akalla 2,708 tare da yin garkuwa da wasu 645 na daban a tsakanin ranar 2 ga watan nuwamba zuwa 30 ga watan disamban shekara ta 2022 da ta gabata kamar yadda rahoton ya yi nuni da kashe wasu dubbannin mutane a hannun mayaka daga yankin amhara da ke shiyar kudu maso yammacin kasar habasha waɗanda suka shiga yakin lardin tigre domin taimakawa gwamnatin tarayyar habasha hakanan ya zo cikin rahoton da jaridar ta wall street journal ta samu cewa shaidun ganin ido da suka gana da ƙungiyoyin fararen hula sun tabbatar musu da faruwar waɗannan kashe-kashen yayin da ma'aikatan agaji suka jaddada rahoton cewa matakan cin zarafi da sojojin eritrea suka ɗauka a lardin tigire ya ci gaba da faruwa a cikin shekarar da ta gabata mai magana da yawon hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce domin a ci gaba da samun zaman lafiya a lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar habasha dole ne dukkanin bangarorin da suke cikin rikicin ciki har da sojojin kasar eritrea su ɗauki matakin hanzarta kawo ƙarshen cin zarafin a nashi bangaren ministan yada labaran kasar eritrea yameni g maskel ya yi ikirarin cewa sojojin kasarsa sun shiga lardin tigire ne da nufin dakatar da shirin kungiyar 'yan lardin tigre na kokarin ɓallewa daga kasar habasha domin kafa ƙasarta mai cin gashin kai da kuma shirin faɗaɗa yankinta da ya haɗa har da wasu yankunan ƙasar eritrea yana mai musanta cewa sojojin ƙasarsa suna da hannu wajen aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula da kuma cin zarafinsu a cikin rahotonta jaridar ta wall street journal ta yi nuni da cewa a koda yaushe ana samun takun saka tsakanin bangarorin biyu wato lardin tigray da kasar eritrea lamarin da ya ta'azzara saboda kasancewar kasar eritrea a shiyar arewa maso gabashi don haka aka kai ga ware lardin tigray na habasha daga mashigar ruwan tekun bahar maliya mai muhimmanci ita ma kungiyar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front ta samu goyon bayan sojoji sojojin kasar habasha a wajen yakar kasar eritrea inda aka kwashe tsawon shekaru ana fada kuma yakin bai kawo ƙarshe a hukumance ba sai bayan da abiy ahmad ya ɗare kan karagar firaministan kasar habasha a shekara ta 2018 gwamnatin abiy ahmad wacce ta kulla kawance da kasar eritrea sannan bayan wani dan gajeren lokaci aka samu barkewan yakin basasar lardin tigray da gwamnatin tarayyar habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 kuma gwamnatin eritrea ta ɗauki matakin goyon bayan gwamnatin habasha tare da taimaka mata akan ya sanya mahukuntan gwamnatin habasha yin shiru game da cin zarafin da ake zargin sojojin eritrea da aikatawa mai baiwa firayim ministan habasha abiy Abiy Ahmad shawara kan harkokin tsaro Ridwan Hussein a wani taron shugabannin siyasa da aka gudanar a birnin Addis Ababa a ranar ɗaya ga watan Janairu ya bayyana cewa 'yan Eritrea sun taimaka wa Habasha wajen juya akalar yakin Tigray zuwa ga nasarar kasar Habasha kuma bai kamata a ce su fice daga kasar ba kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito. a gefe guda kuma a zaman taron amurka da afirka a birnin washington a watan disamban shekara ta 2022 a yayin ganawarsa da firayim ministan kasar habasha abiye ahmad sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya kiraye shi kan ya buƙaci janyewar sojojin eritrea daga cikin kasar habasha da kuma ba da dama ga masu sanya ido na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kan zuwa yankunan da aka yi fama da rikici a ƙasar Wasu manazarta sun sanya ayar tambayar cewa shin bukatar abiye ahmad zai yi tasiri kan shugaban kasar eritrea afwaki kuwa wanda shigarsa cikin yakin kasar ta habasha ce ya taimaka wajen mayar da yakin da aka yi ya zame nasara ga gwamnatin tarayyar habasha tare da murkushe mayakan yan awaran tigre waɗanda suke ɗauke da muggan makamai da turjiya kamar yadda jaridar wall street journal ta habarto hakanan jaridar ta ambato cameron hodgson tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka kuma a halin yanzu haka yana aiki da cibiyar dabarun bincike da nazarin kasa da kasa da ke birnin washington yana cewa prime minister habasha yana son samun kyakkyawar alaka da kasar amurka amma a lokaci guda yana son kulla yarjejeniya da kasar ta amurka kan burinsa na ci gaba da zama akan kare ragar jagorancin kasar ta habasha wanda hakan zai bata masa burinsa a fagen rayuwa hudson ya kara da cewa hanyar da firaministan ministan habasha abiy ahmad zai bi wajen tunkarar shugaban kasar eritrea afwaki shine wajen neman ya ɗauki matakin janye sojojinsa daga kasar habasha da kuma faranta wa kasashen yammarai da suke neman ficewar sojojin eritrea daga kasar ita ce kada ya bar kasar ta eritrea ta ɗauki tsawon lokaci a cikin ƙasarsa ba tare da ganin sun fice ba tun bayan bullar yakin lardin tigray wasu rahotanni suka zargi sojojin kasar eritrea da hannu a tafka muggan laifukan yaƙi a lardin kamar yadda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human right watch ta fitar da rahoton cewa sojojin hayar kasar eritrea da suka kawo ɗauki ga rundunar sojin kasar habasha domin murkushe 'yan awarar lardin tigray da ke shiyar arewacin kasar ta habasha sun aiwatar da kashe-kashen gilla kan fararen hula musamman ƙananan yara a cewar kungiyar ta human rights watch sojojin hayar ƙasar eritrea sun kashe ɗaruruwan mutane musamman ƙananan yara a lardin tigray da ke ƙasar ta habasha a watan nuwamban shekara ta 2021 a ɗaukin da suka kawo wa sojojin habasha domin kawo ƙarshen boren 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front a lardin na tigray a shiyar arewacin ƙasar habasha kuma wannan rahoto rahoto da kungiyar human rights watch ta fitar shine irinsa na biyu a cikin mako guda da ke nuna takaici kan yadda sojojin kasar eritrea suka yi dirar mikiya kan al'ummar garin aksum da ke gabashin lardin tigre tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar garin garin aksum yana daga cikin wuraren tarihi na duniya da ake ziyara a matsayin yawon bude ido kuma hukumar kyautata ilimi da kimiyya da kuma al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya garin daga cikin wurare masu daraja da suke dauke da kayan tarihi a nata bangaren kungiyar kare haƙƙin dan adam ta amnesty international ta bayyana cewa a wani bincike da ta gudanar dangane da yakin da aka kaddamar kan garin na aksum bincike ya tabbatar da yadda sojojin hayar kasar eritrea suka yi dirar mikiya kan garin tare da aiwatar da kashe-kashen gilla kan ɗaruruwan mutane musamman fararen hula kuma fitowar rahoton ya ƙara wurga duniya cikin baƙin ciki da alhi addini kan wuce gona da irin da sojojin eritrea suka aiwatar a lokacin yakin lardin tigray na kasar ta habasha sakamakon haka jami'an majalisar ɗinkin duniya suka zargi sojojin eritrea da aikata laifuka da za su iya kaiwa ga muggan ayyukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam tare da jaddada yin kira kan hanzarta ficewar sojojin daga garin na aksum masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Yanzu kuma sai shirin nan ra'ayoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. Shiri ne dai da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan wani maudu'i da muka baku a irin wannan ranar ta Juma'a. To kamar yadda muka labarta muku an sake cin zarafin musulmi ta hanyar kona alkur'ani mai tsarki da wani mai tsatsoron ra'ayi da kin jinin musulunci yayi a kasar Sweden. kasashen musulmi da dama irin su saudiya turkiya iran da kuma senegal duk sun yi tur da allah wadai da wannan lamarin wanda ba shine karan farko ba to wannan shine maudu'in mu a wannan ranar malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da war haka mai magana lawali Yando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh na yau dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana gaskiya Eh, abu ne wanda yake baya da daɗi a biyan Allah wadare ne wanda su 'yan ƙasar Sweden su kai wanda sanin kowa ne su ƙasashen turawa da daman su irin wannan ra'ayi gare su. Kowa yaushe idan ka ji suna magana 'yanci to abin ya danganci mu musulmi ne da musulunci amma ba sa dibin su ci zarafin addinin musulmai idan musulmai suka ɗauki wani mataki su ce kuma eh, musulmai yan tsatsauran ra'ayi ne ko kuma abin da ya kama da haka Su wannan mataki da wasu ƙasashe suka ɗauka gaskiya abu ne mai kyau muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari muna kira kuma ga ƙasashenmu musamman kamar najeriya da nijar inda musulmi suke da a nan nahiyar afirka ya kamata su ma mu ga sun ɗauki mataki wanda ya dace ko da gwamnatocin ba su ɗauka taimaka ba ya kamata al'umma su masu fito su nuna ba sa goyon bayan wannan da sauran ma kasashen larabawa yanda ba har yanzu matsayin su eh, a tashi lafiya sashen hausa Assalamu alaikum rahmatullah shafin Hausa a Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A ra'ayin da kuka bada na yau akan kone Alkur'ani mai girma da aka a ƙasan Sweden mun yi Allah wadi da shi kuma ina kira ga 'yan uwana musulmai a duk inda su a duk inda muryar mu zai kai ina kira a gare su don Allah a cewa kayayyakin Sweden da makamantan irin wa'annan ƙasashe aikin da suke wa musulunci bitar kulli Allah ka himu sanin su kuma Allah ka tozarta su kuma Allah ka maida su walakantattu a duniya da lahira baki daya nagode radio teran Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran da farko muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raju wannan ba karamar fitina ba ba alkur'ani eh, kundi ne na rayuwar dan adam gaba ɗaya musulmi Eh, da ma wanda ba musulmi ba idan ya lura da abin da alkur'ani yake tattare da shi na alkhairi don haka alkur'ani lalle littafi ne wanda allah ya sabkar da shi kuma ya yi alkawali zai kiyaye shi sannan mu ma musulmi mu yi kokari mu kiyaye martabar alkur'ani da farko musulmi mu yi kokari mu ƙara sanin mahimmanci da daraja alkur'ani wannan zai ƙara sanya tsoron alkur'ani ga wanda ba musulmi ba balantana su ci zarafin wannan littafi namu mai albarka wannan kundi wanda yake tattare da shiriyar duniya da lahira don haka nake cewa ni dan uwanku sayyidi a gali amu bilal arlit sha'irin nabi sallallahu alaihi wasallam nake cewa allah wadai da waɗanda suke ire-iren wannan muna roƙo ubangiji allah ya ƙara buwayantar da musulunci da musulmi kuma ya tsare mana imaninmu da soyayyarmu da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare mana littafin mu alkur'ani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu murya shamaguriyar musulunci ta Iran mai magana shi Salihu Maradi. Dangance da wannan batanci da aka yi janabin Alkur'ani muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wani abu guda shine cewa wannan al'amari ya haɗa dukkanin al'ummar musulmi duk inda suke a bango hudu na duniya gabas da kudu kusan da arewa dukkan musulmi eh gabas da yamma kudu da arewa dukkanin musulmi sun yi magana da murya guda ita ce ta tohin Allah tsini ashe waɗanga makiya ba su cimma burinsu ba tun daga shi na sweden har zuwa charlie hebdo na faranshi har na denmark da ma duk sauransu kowane lokaci suka yi wannan aiki musulmi suna haɗewa da murya guda su tohin allah wa dare amma abin bakin ciki shine cewa kai ka ce mu a nan afirka kama ba musulmi ba ko kuma ce kama mu ba mu suke wakilta ba musamman shugabanni na kasashen musulunci na an kuma ɗauki yammacin afirka mahi yawan mu musulmi amma kai ka ce waɗanga shugabanni ina ba mu suke wakilta ba kamar dai kasashen namu har yanzu ba mu da inci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebis ta Najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To babu shakka kasar Sweden wannan mataki da ke ɗoko na cin zarafin alkur'ani mai girma gaskiya muna tar da Allah wadda ne tare da kira ga mahukuntan ƙasar da su ɗo matakin da za a jama al'ummar musulmai haƙƙinsu domin duk wanda ka ga yana cin zarafin al'ƙur'ani to gaskiya yana cima musulmai zarafi ne duba da irin yadda mu a bangaren mu na musulmai ba abin da muka tanƙaho da shi irin al'ƙur'ani mai girma duba da irin yadda yake faɗakar mana da abubuwan da suka dace yana koya mana hanya mafi alkhairi da fatar gwamnatin ƙasar za ta ɗau matakin hukunta wannan cin zarafi da aka wa musulmai na gode kwarai suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebis ta nigeria memba daga ƙungiyar muryar matasan lahiya afirka tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa boh malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran mai magana Hassan Lashi Umar daga unguwar Sabon Gari da magaramcin Fure Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wannan rana da aka dora. To gaskiya wannan abun tur da Allah wadai ne kuma ina ba da shawara ga dukkan kasashen musulmi na faɗin duniya. Duk wata ƙasa da ta sake cin zarafin alkur'ani ko kuma addinin musulunci ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ya kamata halarta wannan ƙasa ƙasashen musulmi su ladabta ta su janye duk wata hulɗa na siyan kayayyaki da wani ofishin jakadancin ƙasashen musulmi da suke cikin ƙasar irin wannan matakin shine zai sa wannan masu yin wannan abin su yi karatun ta nutsu su hasa tunda in dai ba wannan matakin ba za a ɗauka ina tunanin ba lalle ba ne su hasa na gode ku tashi lafiya mai magana hassan daji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da Radiyar jamhuriyar musulunci na Iran. Mai magana zara Dini Filasu Rijiyar Lemo mazaunin Akara a ƙasar Ghana. Game da wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tattauna akan yadda aka ci zarafin ko aka wulaƙanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar Sweden. wanda ya kawo ƙasashen musulmai irin su saudiya su turkiya da iran da senegal suka yi allah wadai da shi dukkanin wani al'ummar musulmai na allah wadai da wannan abu da ya faru duk da ba yau suka soma ire-iren wannan abubuwa ba kuma dukkan masu hannu a cikin wannan abu ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya wulaƙanta su tun a nan duniya su gani mai magana za a da dina falasiri da lemo mazaunin akara a ƙasar ghana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa cin zarafi da walakanci da aka ma alkur'ani a ƙasar sweden sai mu ce tur da wannan aika aika da suka yi muna kira ga ƙasashen musulmi kuma su fito su yi tur da allah wadda da wannan ƙasa ta sweden da wannan wanda ya aikata ko mace ce ko namiji wanda ya aikata wannan abu ubangiji allah shi ya sanya da za yi da shi bawan shi ne saboda shi ya sauko Qur'ani kuma shi ya ɗauki alkawalin za ya kare shi muna kira ga kasashen musulmi su yi tur da Allah wadda da ƙasar Sweden ma gaba ɗaya kasashen mu na musulmi muna kira gare su su su tur da Allah wadda da wannan walakanci da ake ma musulmi da musulunci mu ba mu taɓa ma wani addini ko wani abu walakanci ba mu kowa mun ɗauke shi bisa zamantakewa wadda addinin mu ya koya mana ya muku magana alkasun baba liman a daga jihar Agar a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum gidan radio jamhuriyar musulunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sir da wannan batanci da mutanen sweden suka yi ubangiji allah madaukakin sarki allah kai kai alkur'anin kai ka sabko shi allah wannan mutane allah kai ka san maganin su tunda halitta ka ne kai ka halice su allah allah kai ka halarci alkur'ani ka sabko mu annabi rahama allah wanga wulaƙanci da suke ma alkur'ani allah ba sai ka bari ba allah sai an je lahira allah tun nan duniya Allah ka nuna musulunci musulunci ne ubangiji Allah kai ka san yadda za ka yi da su Allah kai ke da farko Allah kai ke da ƙarshe Allah Allah da mutum da aljani da duk wani wata halitta Allah kai ke da iko a kan an ga mutane suka ma alƙur'ani wanga cin mutunci ubangiji Allah ka san yadda zaka yi da su kai kake da maganin su mai magana kan labuta daga nan jamhuriyar Nijar garin Arlet Nijar salamu alaikum ina muku sallama musulmi Allah ka tsare mu Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shiri ina so in ba da ra'ayina saman wannan abin tur da Allah wadda a yadda aka samu a eh, wa'ansu 'yan ƙasar Sweden da ƙona a eh, Kur'ani mai girma. To gaskiya wannan abu mitar da Allah wadda da shi kuma duk wanda ya san zamantakewa ta rayuwa ba sai kana addinin musulunci ba an san abin da wa'annan suka yi ba su kyauta ba a cikin aƙida ta musulunci babu wannan abu wanda suke wanda su suke musulmi ta yaya yanzu musulmi zai ɗauka bibil ko ɗauki eh, taura ko ɗauki wasu abubuwan su wanda suke wanda su yi imani da su kuma a zo ana ƙona su ko a zo ana sa su cikin yanayi na eh, al'auran mace ko kuma ka gani ana sa su cikin gwalalo to gaskiya wannan abu ya nuna cewa musulunci gaskiya ne kuma ba abin da yake ƙara musulunci illa ɗaukaka mu mun san da cewa a cikin ran ma akwai wanda ba su adawa da irin wannan abubuwa to duk wanda ka gani yana adawa da wanga abu to ya kamata a ce shugabannin kasashen saboda kasar sweden akwai musulmi sai dai a ce ba su raran shayi kenan su ma ya ci a ce su bayyana bacin ransu dukkan wani wanda ya san ya kamata ya san abin da suka yi ba su kyauta ba kuma wannan karo ba shi bane karo na farko ƙarshe ma a taɓa ƙur'ani kuma a zo a taɓa manzan Allah kenan kaga ba gaskiya bane To masu sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani maudu'in. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Ga Zainab Bashir ta shigo a cikin shirin na mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi ta gadon rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku na littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala. wanda marubuciya freedom ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ss kam na gama da shi domin yanzu na fi karfinsa don haka na tura mashi dan guntun message saturday ne aure na please kaka kara kira na a tunani na zai ce na yaudare shi amma sai gani na ya turo mani yar wahala who that one help tsautsayin ne ya kwashe ki ko bayan auren idan kina bukatar cosmetics ss na shirye message ɗin ya mani ciwo sosai san ba shi da mutunci don haka na tura mashi idan na yi aure kuma ai na fi ƙarfinka maganar shi ta mana ciwo wai ni ce sauran maza ban taɓa yin wani abu da shi ba kenan ina ga nayi sai dai muddin na ci gaba da tura masa message to na tabbata zai zo har gida ya sanar da mahaifina a ranar asabar aka ɗaura aure na da ya sadiku ɗaurin auren da ya samu halartar manyan malamai sannan shi kan shi dr mk ya zo gurin har ya aiko mani da atm ɗina babu wani shakali abinka da almajiri haka aka ɗauke ni aka kai ni gidan shi sai dai muna shiga na raina gidan yayin da na hango katon gidan dr m da yanzu a can aka kai ni don haka na ja siririn tsaki duka gidan bai wuci rabin fili ba domin two bedroom ne sai falo a tsakiya babu ko tiles bare pop sai ledar da aka shimfiɗa a ƙasa don ƙauyanci kuma maimakon a yi toilet a ɗaki sai aka je can gefe aka tsika rashin sai kuma kicin da aka sa ma tiles shi ma balle-balle damejin kamfani ne raina ya ɓaci takaici ya saka na fashe da kuka su kuma mutane suka hau lallashi na a tunaninsu ko kukan rabuwa nake da gida ranar lahadi kowa ya watse aka bar ni ni kadai yayin da na fito faskekiyar wayata da dr mk ya bani na saka layi na a ciki na mayar da waccan cikin jikka tare da dalin nambar shi sai ta gama ringin sannan ya kira ni yana faɗin the bride a hankali na ce sweetie ya kyalkyale da dariya yana faɗin sweetie kuma a yanzu ina angon pretty na taɓa baki na ce bai shigo ba ya ce oke na san yana hanya muryar ya sadiku na ji yana magana yana ce ma abokanansa su shigo mana na kashe wayar na tura kasan filo na rufe ido na kamar mai bacci suka shigo falon ya ce ku zauna biran kirawo ta ku gaisa ya leko ɗakin ɗauke da sallama a bakinsa yadda ya sallamar zai tabbatar maka da yana cikin farin ciki shiru ne na kyale sa ya kira sunana cike da soyayya zainabata na yi watsi da shi ko yar switi ma bai iya kira mutum ba don ƙauyanci na faɗa a zuciyata zainabata bacci kike ya kuma faɗa a sanyaye ji na ya juya yana faɗin masu ku yi hakuri ta yi bacci wani daga cikinsu ya ce kunya dai ta hana ta fitowa ai na ji muryar ta kafin mu shigo ya yi yar dariya ya mace da kunya aka santa ai daga haka suka yi bankwana ya raka su har kofar gida sannan ya rufe ya dawo ya zauna bakin gado tare da kiran sunana zainabata na san ba bacci kike ba ki tashi ki ci abinci kin ji ko ya kuma faɗin dan Allah na janye kafata ina faɗin na ƙoshi ya kwantar da murya ya ce na san baki ci komai ba dan Allah ki taimaka ki cikin ji kai tsaye na tambaye sa menene ya miƙe jikinsa har kyarma yake yana faɗin nama ne sai fresh milk ya koma falo ya ɗauko ledojin ya haɗo har da plate ya dawo gefe na ya zauna tare da buɗe su ture shi na yi da ƙarfi cikin kuka na ce wallahi ba zan ci tsire ba kamar kai ne talauci ya ƙare mawa kowace amarya ana kawo mata kaza sai ni za ka kawo ma tsire wallahi ba zan ci ba na hankada plate din gefe naman ciki ya kife kasa. cikin kyarma ya ce akwai kaza zainabata wallahi kin ganta nan ya janyo ledar ya ajiye kasa. ya bude, mani yana faɗin na san kina son tsire shi yasa na haɗo maki da shi kunya ta kama ni na ce kai hakuri? kun san akwai ni da iya bada hakuri. ya murmusa Zainabata ta rigima ta zan kawo maki tsire zalla bayan na san da yawa kaza ake kawo mu amarya bare ni da na auri zainabata na sadda kai ƙasa yayin da ya miƙe tsaye yana murmushi ya tattara tsiren da na zubar ya je ya aje sannan ya dawo kusa da ni a tunani na bai da wayewar da zai iya bani abinci a baki amma sai na ga akasin haka domin a baki dinga bani sai da na ture don kaina sannan ya bani fresh milk na shanye ya ɗauko hankacif ɗin shi da ke aljihu ya goge mani bakina yana faɗin masha Allah na kalle shi na ɗauke kai sannan na koma zan kwanta yayin da ya riko hannuna yana faɗin a'a Zainabata, bata kin manta za mu yi sallah ba ya ba fallasa na ce na yi sallah kuma ƙarya nake duk yau ban ɗauki buta ba da niyyar alwala sai dai tsarkin fitsari ya murmusa yana faɗin na sani kin yi sallah Zainabata. bata amma wannan tagojar Allah ce wacce ma'aurata ke yi a ranar farkon su na ce to ni dai bacci nake ji gaskiya hankali ya ce daurewa zaki yau ne kadai zainabata da mun gama sai ki dawo ki kwanciyar ki kin ji ko ni fa bacci zan yi na sake maimaita masa raina a ɓace ya mararraita murya don allah zainabata dukar ka'a biyu ce sanin ba zai bar ni ba in kwanta muddin ba tashi na ba ya sa ni miƙe raina a ɓace ina harara na zuro ƙafafuna bisa leda na ce na tashi ya saki murmushi yana faɗin yawwa yar albarka brian ɗauko maki roba da buta a nan ki arwalla ba sai kin fita ba kaji fa yanzu inda ya yi toilet a ɗaki da ban huta ba na saki siririn tsaki ina faɗin ina da alwala kuma wallahi ƙarya nake yi to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar television ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya To da ƙarshe bar mu ka muku shirin na duniyar ma a yau maimacin wanda kuwa ji da safiyar yau. Ai saurare lafiya.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 suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kungiyar masu tsatsauran ra'ayin kiyayya da addinin musulunci ta fegida a kasar new zealand edwin wagensbell ya yi yaga alkur'ani mai tsarki a birnin hague na kasar new zealand kuma hakan ya zo ne kwanaki biyu bayan da ɗan kasar sweden rasmus fuludan mai tsatsauran ra'ayin kiyayya da addinin musulunci ya kona alkur'ani a kusa da ofishin jakadancin kasar turkiya da ke birnin stockholm fadar mulkin kasar sweden a ranar asabar da ta gabata a ranar litinin da ta gabata ce shugaban kungiyar patriotic europeans against the islamization of the west fagida a ƙasar new zealand ya watsa wani faifan bidiyo a shafin totar yana nuna mummunan aikinsa mai tada hankali wanda ya faru a gaban ginin majalisar dokokin ƙasar da ke birnin hague kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito cewa 'yan sandan ƙasar na new zealand ko kuma holland sun ba shi izinin muzanta alkur'ani matukar dai ba zai kona littafin mai tsarki ba na musulmi don haka ya ɗauki matakin yayya ga alkur'anin kamar yadda aka gani a a faifai na bidiyo inda yake ta shafukan alkur'ani a cikin bidiyon an ga yadda 'yan sandan kasar ta holland suke tsaye a bayan mai tsatsauran ra'ayin ba tare da gudanar da wani abu na kokarin hana shi abin da yake aikatawa ba na yayya ga shafukan alkur'ani kafin nan a watan oktoban shekara ta biyu da ta gabata 'yan sandan holland sun kama edwin wagensbelt a lokacin da yake shirin kona alkur'ani a yayin ta taron jama'a da gungun magoya bayan ƙungiyarsa ta fi gida a garin rotterdam a matakin da ta ɗauka na mayar da martani kan wannan mummunar ɗabi'a ta rashin girmama ruhin ɗan adamtaka da aƙida ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar turkiya ta bayyana cewa ƙasar ta ta gayyaci jakadan ƙasar holland da ke turkiya a ranar talatar da ta gabata inda ta bayyana masa tofin Allah ne da kuma allah wadai game da tsananin rashin amincewa da wannan ɗanyen aiki kuma abin kyama tare da jaddada yin kira ga gwamnatin new zealand ko holland da kada ta sake sake kyale irin waɗannan ayyukanta da hankali su sake faruwa a ƙasarta wannan mummunar ɗabi'a da rashin amfani da matakan hankali da ya faru a ƙasar new zealand ya zo ne bayan da shugaban jam'iyyar hardline ta ƙasar sweden rasmus falundan mai tsananin ƙiyayya da addinin musulunci ya ɗauki matakin ƙona alƙur'ani mai tsarki a kusa da ofishin jakadancin turkiya da ke birnin stockholm fadar mulkin ƙasar ta sweden a daidai lokacin da jami'an 'yan sanda suka a tsaurara matakan tsaro don hana kowa tunkararsa a lokacin da yake aikata wannan ɗanyen aiki nasa wannan lamari ya fusata al'ummar musulmi tare da fuskantar tofin allatsi ne daga kasashen musulmi da na larabawa waɗanda suka ɗauki hakan a matsayin wani yunkuri na tunzur al'ummar musulmi da yawansu ya haura biliyan ɗaya da rabi a faɗin duniya shugaban kula da harkokin addini na ƙasar turkiya ali arbash ya bayyana cewa ƙasarsa za ta shigar da ƙara a gaban kotunan ƙasashe ɗari da ashirin na duniya domin ɗaukan matakin ƙalubalantar ire-iren waɗannan matakan wuce gona da iri kan addinin musulunci da alamominsa masu daraja da ɗaukaka har ila yau al'ummar turkiya mazauna birnin new york na kasar amurka sun gudanar da zanga-zanga a gaban karamin ofishin jakadancin sweden inda suka jaddada rashin amincewarsu da duk wani matakin cin zarafin alkur'ani mai tsarki ballantana kona shi da aka yi a gaban ofishin jakadancin turkiya da ke sweden kamar yadda kungiyar kawancen wayar da kai ta majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai jamus amurka da sauran ƙasashen yammacin turai suka yi allah Allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki tare da yin kira ga mahukuntan kasar sweden da su ɗauki matakai a kai da yake tsokaci game da martanin da ake yadawa ministan harkokin wajen sweden tobias billstrom ya bayyana rashin amincewarsa da duk wani matakin tunzura jama'a kuma ya wallafa a shafin sanatotar cewa matakin tsokana ta hanyar nuna kyamar musulunci da kiyayya da shi abu ne mai ban tsoro a martanin da ya mayar ga batun kona alkur'ani mai tsarki kuma a kusa da ofishin jakadancin ƙasarsa da ke birnin stockholm fadar mulkin ƙasar sweden shugaban ƙasar turkiyya rajab tayyib erdogan a ranar litinin da ta gabata ya ce kada ƙasar sweden ta yi tsammanin turkiyya za ta goyi bayanta kan zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato bayan da masu adawa da aƙidar al'ummar turkiyya suka gudanar da zanga-zanga a kusa da ofishin jakadancin ƙasarta da ke birnin stockholm a farkon wannan mako farko tare da ƙona alkur'ani mai tsarki a jawabin da ya gabatar bayan zaman taron gwamnatinsa a birnin ankara fadar mulkin kasar turkiya shugaba erdogan ya ce idan ba ku mutunta aƙidar addinin turkiya ko al'ummar musulmin duniya ba to kada ku yi tsammanin samun goyon baya daga gare su dangane da burinku na kasancewa memba a ƙungiyar tsaro ta nato hakika kasar turkiya ta fusata da matakin da mahukuntan kasar sweden suka ɗauka na baiwa shugaban jam'iyyar had layin ta kasar rasmus polundan mai tsananin kiyayya da addinin musulunci dama har ya kai ga kona alkur'ani a kusa da ofishin jakadancinta da ke birnin stockholm fadar mulkin kasar ta sweden erdogan ya kara da cewa wannan mummunan aiki da aka yi a kasar sweden cin fuska ne ga duk waɗanda suke mutunta haƙƙi da tushen 'yancin mutane musamman al'ummar musulmi yana mai jaddada cewa wani alkur'ani mai girma da ubangijin ubangijinmu mutum yake kiyaye shi ba zai taɓa cutar da Allah ba saboda wani daga cikin ragowar 'yan salibiya ya ƙona shi kuma muna da masaniyar cewa tun lokacin yakin salibiya al'ummar turai take daidaita ma'anar musulunci da turkawa kuma muna alfahari da wannan daidaito shugaban kasar ta turkiya ya ci gaba da bayyana cewa idan kasar sweden tana matukar kaunar 'yan kungiyar ta'addanci da makiya musulunci to muna ba da shawarar cewa ta yi amfani da su wajen kare ta amma babu wani da yake da haƙƙin cin mutuncin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci ko sauran addinai yana mai fayyace cewar iyakar haƙƙoƙi da 'yancin ɗan adam da suke matsayin ginshiƙan tsarin dimokuraɗiyya suna tsayawa ne tare da kawo ƙarshe a lokacin da aka kai ga batun wuce gona da iri kan wasu haƙƙoƙi da 'yancin wasu jama'a shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya yi nuni da cewa afkuwar wannan mummunar wuce gona da iri kan alkur'ani mai tsarki a gaban ofishin jakadancin turkiya da ke birnin stockholm ya mayar da lamarin zuwa batun addini da na kasar ta turkiya sakamakon haka gwamnatin kasar sweden ba ta da hurumin yin magana da mu kan batun haƙƙi da 'yanci wani abin lura shine tun a watan mayun da ya gabata ne kasar turkiya ta kawo cikas ga kasashen sweden sweden da finland wajen shiga kungiyar tsaro ta nato kan zargin kasashen biyu da ba da mafaka ga mayaka da masu goyon bayan kungiyar kurdawa 'yan tawaye ta pkk da kuma kawayenta na kurdawa da suke shiyar arewacin kasar siriya da iraki waɗanda kasar turkiya ta bayyana su a matsayin 'yan ta'adda wasu masu fashin bakin siyasa suna ganin matakin da kasar turkiya ta ɗauka na kin amincewa da shigar da kasar sweden cikin kungiyar tsaro ta nato yana Ana da alaka da kokarin matsin lamba kan kasar ta sweden na ganin ta mika mata mutanen da ake zargi da hannu a gudanar da ayyukan ta'addanci ko kuma hannu a yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba a kasar ta a shekara ta 2016 a nata bangaren gwamnatin kasar china ta yi suka kan gwamnatin kasar sweden tare da neman ta kanta mutunta aƙidar musulmi dangane da batun kona alkur'ani mai tsarki a kasar ta a cikin wata sanarwa da ta fitar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china wang wenbin ya bayyana cewa yanci da tofa albarkacin baki ba zai yiwu su ba da damar aikata duk wani abin da zai janyo tunzura a fagen nuna wariyar al'umma ko al'ada ko kuma tsokana da cin zarafin aƙidar wata al'umma ba hakanan jaridar kasar china ta global times ta habarto cewa wang wenbin yana cewa muna fatan kasar sweden za ta mutunta aƙidar addinin 'yan tsiraru ciki har da al'ummar musulmi a wani lamari da ke nuna rashin damuwar mahukuntan kasar sweden kan matakin da shugaban jam'iyyar hardline ta kasar rasmus falundan ya dauka na kona alkur'ani mai tsarki shine labarin da gidan talabijin na kasar ta sweden ya watsa cewa gwamnatin kasar ta kori wani ma'aikacin gidan talabijin ɗin daga aiki saboda sokar da ya yi wa rasmus falundan kan abin da ya aikata na kona alkur'ani mai tsarki Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. To ma saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirye namu amma da kuma sauran lokaci ga takaitun labaran duniya. Iran ta yi kira da gaggauta ɗaukar mataki kan harin zalunci da sojin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai a garin Jenin. Kakakin ta daukin wajen ƙasar Iran Nasir Kan'an ya faɗi cewa yawan yin shiru da ƙasashen duniya da masu rajin kare haƙƙin bel'adama a ƙasashen turai suke yi game da cigaba da laifukan yaƙin da Isra'ila ke tafkawa kan al'ummar Falastinu babban abin kunya ne kuma yana so sarai. Nasir Kan'an ya yi wannan bayanin ne a matsayin mayar da martani game da harin ta'addanci da sojin Isra'ila suka kai kan Falasɗinawa a garin Janin da ya sanadiyar mutuwar mutane tara tare da jikkata wasu da dama. Kakakin ya ƙara cewa Iran ta tuna mummunan harin rashin ɗan adamtaka da sojin Isra'ila suka kai an sanin 'yan gudun hijira na Janin da ke gabar yammacin kogin Jordan. Don haka ya kira ga masu ruwa da tsaki da su kawo ƙarshen shiru da suke yi kan wannan abin kunya da Isra'ila ke tafkawa. ƙungiyar Hamas ta sha alwashin ci gaba da gwarmayar neman 'yanci duk da zaluncin Isra'ila. Babban jami'i a ƙungiyar gwarmayar musulunci ta Hamas Abdulhakim Hanin ya yi Allah da kisan kiyashi da sojin Isra'ila suka yi a sansanin 'yan gudun hijira na Janin da kuma kai hari a wani asibiti. Kana ya bayyana abin da ke faruwa a matsayin baƙin zalunci da kuma nau'in irin ayyukan ta'addanci da Isra'ila ke kaddamarwa a yankuna daban-daban da ta mamaye na Falasɗinawa. Har ila yau ya ƙara da cewa sadaukarwar da falasɗinawa suka yi a hanyar gwarmayar neman yanci ba za ta tafi haka nan ba kuma falasɗinawa za su ci gaba da gwarmaya har sai sun yi nasara kan gwamnatin mamaya ta sahayuniya kuma sun kwato yancinsu a nasa bangaren mai kula da bangaren siyasa a kungiyar ta hamas hisham kasim ya faɗi cewa tsayin daka da 'yan gwarmaya suka nuna wajen tunkarar sojin isra'ila a janin ya wuna irin karfin zuciya da rashin tsoro da suke da shi wajen kare ƙasarsu da haƙoƙinsu daga hannun 'yan mamaya. Majalisar Tarayya ta ƙasa a Najeriya ta yi barazana ba da umarnin cafke shugaban babban bankin ƙasar. Rahotanni sun bayyana cewa kakakin masar tarayya ta Najeriya Femi Bajabiya Mila ya yi barazanar ba da umarni ga Space Jam ɗin 'yan sandan Najeriya Usman Baba ya ba da sammacin kamo shugaban babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. Shugaban ya yi wannan barazanar ce bayan da ya karbi rahoton da kwamitin honorable ado doguwa da aka dorawa alhakin ganawa da kwamitin lura da bankuna da kuma bankin najeriya din cbn inda ya nuna cewa cbn da emefele sun ki amsa gayyata da masa ta yi musu na bayyana a gabanta a ranar laraba da ta gabata wannan yana zuwa ne a dai lokacin da al'ummar najeriya ke kokawa game da matsalar da canjin sabbin kuɗi ya jefa rayuwarsu a ciki wanda shugaban bankin ya ce ba zai ƙara wa'adi ko da minti ɗaya ba daga ranar 21 ga watan Janairu da ya bayar na dena karɓar tsoffin kuɗaɗe. Duka duka ya abin da suka na a cikin shirin amma duk wanda suka maka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba bin shirye-shirye a shafin yanar gizo to www.housetv1.ng a huta lafiya.